يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karanta qur'ani yadda aka saukar da shi ya ba mu ikon fassara qur'ani daidai muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu wajen ayyukan mu su dace da karantar ban qur'ani muna kara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gyaɗar dogo saman ta ‘ya'ya kasanta ‘ya'ya ta ‘ya'ya ya sa mu dace da daren lailatul qadr imanan wa ihtisaban Allah ya sa mu dace da imani da kuma neman lada a wurinsa a cikin ibada da zamu yi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan ayyuka da muka samu ikon yi na nagarta Allah ta'ala ya karbe su dukkan wani wuri da muka kuskure saboda kasawar mu ta ‘yan adam Allah ta'ala ya yafe mana muna roƙon Allah Allah ta'ala ya gafarta kuma ya yi jinkai zuwa ga mahaifanmu da malamanmu Allah ta'ala ya kai haske zuwa ga kabarinsu Allah ya hada fuskokinmu da su a gidan aljanna ah, bayan nan yau da ikon Allah za mu tashi a akan aya ta 168 haka ne aran ma? Eh, gabanin kutsa zuwa karatu mukan fara da tambayoyi kusan a koda wanda lokaci yau gabanin tambaya yawanci idan muka tashi mutane sukan dame mu da yin selfie shine mutum ya zo ya rike na'urar hoto yana so ya ɗauki hoto tare da mu wannan alama ce ta ƙauna da soyayya kuma muna kyautata wa juna zato cewa alamar mutane suna ƙaunar mu ne muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana ƙauna don neman yardarsa na biyu idan kai selfie da wani mai karantarwa hoton nan ba zai amfanar da kai da komai ba abin da zai maka amfani shine abin da malamin ya koya maka yanzu idan muka taru a nan ba selfin ne tabarrukin ba wannan tafsirin qur'anin da ake shi ne fa tabarrukin shine albarkar karatu so da haka duk abin da aka karatu in mutum bai aiki da shi ba sai ya selfi to 0% ya ce zero ne a cikin dari don shi selfie ba yi da lada amma karatun ya da lada to sai wasu su zauna karatun an yi ba za ka ce ba su yi aiki da shi ba amma sai su dame ka da selfie ban ki ba kuma ban hana wani yi ba saboda fahimta ta ba za ka hana ba amma ba wannan shi ne muhimmi ba abin da ke da muhimmanci karatu ba kuma ka yi selfin ka je ka sa a facebook ba ka ce ai ina tare da malam saboda an samu sun yi haka wannan idan kuma ka sa hoto na da kai to sai ka kiyaye duk abin da na karantar ka yi aiki da shi in ba haka ba karka je ka saka saboda in za ka yi jingina kanka gare ni to za ka zama musulmi na kwarai yi kokari kai aiki da abin da qur'ani ya ce za ka yi salloli kan lokaci za ka sanya sutura irin ta shari'a kuma ba za ka sha kwaya ba ba za ka sha giya ba duk waɗannan sai mutum ya kiyaye su tukuna ne zai zama iya tare da ni so ni duk musulmi duk wani musulmi kai nawa ne amma gabanin mu zama tare da juna kuma na hakika sai ka yi koyi da abin da nake karantarwa amma in mutum ba wannan ne manufarsa ba don wata barna ne kuma ban goyi baya ba ba wanda ke tare da ni sai musulmi na kwarai mai bin doka wanda baya zaluntar mutane baya cin amana baya kisan kai baya shan kwaya baya jinkirin yin sallah baya shirka ko bid'a ya gani ana fada zai karkade ta to wannan su ne waɗanda muke fatan Allah ya tara mu da su tun daga duniya har gidan aljanna idan irin wannan siffar kake yi to zo kai selfie guda ɗari amma in ba wannan ba ne gabanin ka yi selfie sai ka kiyaye sai ka zo ka bi wannan ko Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa so kuma ban yarda mutum in ba wanne yake aiki da shi je aiki da hoto na ba ni wanda zai aiki da hoto na wanda ke kan fahimta irin tawa in ba ka kan tawa daidai wa daida to ban goyi ba ba kuma ban yarda ba Allah ta'ala ya taimake mu za mu bi tambayoyin a gaggauci in Allah ya taimaka ko wanda ya ce assalamu alaikum ya ce Allah ya sa mu dace amin ya ce tambaya ta a nan wurin malam shine a sati kwanaki da suka gabata kayi magana akan ni'imomin Allah subhanahu wata'ala kamar na saukar da ruwa to abin da ke damuna kuma ga hadisi ya ce dajjal ma zai yi ruwa to yayi abin yake Allah ya taimake mu eh akwai hadisi a bukhari hadisi na 7131 da ke bayyana haka kuma a karatun da muka yi a baya a cikin bagara aya ta 164 mun bayyana cewa Allah ta'ala yake saukar da ruwa wa tasrifin riyahi wa sahabil musakhali baina sama'i wal ardi la ayatin ya ya'qiluna wannan ya bayyana Allah yake ruwa a wancan hadisi annabi tsira da aminci sabbata gare shi na bukhari yace babu wani annabi da Allah ya turo face ya yi wa mutanensa wa'azi akan fitinar masihin dajjal duk annabawan da Allah ya turo sun yi wa'azi a kai na farko ne yake tabbatar maka dajjal gaskiya ne na biyu kuma yake nuna maka girman hatsarin duk annabawa kowa ya zuwa yi wa'azi akan zuwan dajjal bahaushe kan ce Dujjal a bambance dajjal da larabci Dujjal a wurin bahaushe dan na taɓa yin wata muhadara akan zuwan dajjal awa uku aka yi ana yin ta amma duk da na na kammala da dajjal dajjal nake kira wani ya ji muhadar ya ce shi ta masa ya ji daidai amma abu ɗaya ne bai gane ba bai san menene dajjal ba sai na gane duk muhadarar kuskure ɗaya ne ban ce dujal ba da ya faɗa dajjal sai na ce shine dujal ya ce o oh, dujal ne to shi tun daga nan sai na koyi darasi in na ce dajjal yadda yake zuwa a larabci sai ni kuma ce dujal don malam bahaushe ya gane <laughs> ya amin a wani hadisi annabi tsira da aminci sabbata gare shi ce ma bai na halki adam ila qiyam sa'a akbar akbar min al dajjal a hadisin bukhari ce tun daga annabi adam har zuwa kiyama babu wata fitina da musifa da tashin hankali da ke tunkaran duniya kamar lokacin da masih dajjal zai zo shi babu abin da ya kai wannan hadisin ya ce idan ya zo zai ce sama ta yi ruwa sai ta yi ta tsaya ta tsaya amma abin da ke da muhimmanci gane ba shi yake yi ba Allah ya yi don ya jarabe mu shine Allah ya bashi wani iko don a jarabi imanina da imaninka yadda kace mun karanta a Qur'ani Allah yake ruwa eh bakara aya ta 144 to kuma ai mun karanta a bakara aya 155 cewa wala nabudu na ai ai jarabawa ne ayar da muka ce Allah yake ruwa kuma a the same sura Allah ya ce wallahi tallahi tabbas zai jarabe mu to wannan babin jarabawa ne so kula ga wannan mu kiyaye kuma sunna ta karantar da mu addu'a da zamu nemi kariya daga dajjal a tahiya mu yawaita Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal wannan addu'a tahiyar karshe na da muhimmanci wannan yasa ata ibn abi rabah rahimahullah dalibin sa ya sallan isha yana fitowa isha sai yace ka nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu wanda dujen na ciki sai yace a sai yace je ka sake sallah wannan yasa Sheikh Muhammad Nasir al-Albani rahmatullahi alayhi cikin dabin sa na sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-taslim ila at-takbir ka annaka taraha yace karanta wannan addu'a wajibi ne wujubul isti'aza wajibi ne neman tsarin Allah da kuma ayoyi goma na farkon suratul kahf wannan kowa ya haddace a tabbata ka haddace matarka ta haddace ƴaƴanka sun haddace a yawaita karanta in duje da zuwa nan za a ta karanta ayoyi goma na farkon kafi su ne rigakafi na uku kuma an ji ya zo idan an ce an ji ta kudu to kai sai kai arewa in yayi ta arewa to kai kai kudu in yayi gabar yamma kar ka je kallo masu yawan kalla-kalla kallace su yake kwasa amma an mutum bai da wannan maitan komai sai yayi kallo to ya tarbiyantar da kansa bai kallon abu sai mai amfani to insha Allah ta'ala ya huta Allah ta'ala ya kare mu daga wannan wallahu ta'ala alam ah, wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana kuma ya baka duniya lafiya to dai oh kuma ya raba ka da duniya lafiya kuskuren karatu ne <laughs> Allah ya ji kan magabatanka da namu gaba daya Allah ka hada mu da albarkar da ke cikin wannan wata gaba daya yace malam tambaya na anan shine yaya hukuncin auren macen da genotype dinta AS ne kuma nima da zan aure ta AS ne menene matsayinsa a mahangar shari'a an yi wannan tambaya zuwa ga sheikh muhammad sali al-munajjid hafizahullah ta'ala a jerin fatawoyinsa fatawa ta dubu a da menene matsayin wannan sai ya kafa hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda imam muslim rahmatullahi alaihi ya kawo shi hadisi ne da na san mashuri da dama mun san shi shine hadisin da annabi ke ta tazawwaju alwaluda alwaluda fa inni mukathiru bikum al-anbiya yawm al-qiyamah hadisin yana da kissa ya zo cikin irwaul galil hadisi na 1784 cewa wani sahabi ya zo don annabi tsira da abinci sabbata gare sai ya ce masa ya rasulullah asabtum ra'atan zato nasabin wa jamali manzon Allah na samu wata mace kyakkyawa tana da dangogi na kwarai kuma kyakkyawa ce tana da dangi mai asali ce lakin na halata sai ce manzon Allah amma ba ta haihuwa zan aure ta annabi ya ce a karka aure ta ya ƙara dawowa na biyu fana haku manzon Allah ya ce ka haƙura ya ƙara dawowa na uku manzon Allah ya ce ka haƙura kamar yadda ya zo cikin irwa'ul galil 1784 sai annabi sai ya ce bin sa tazawwaju alwadud mu fa inni mukafir bikum biya a yau qiyamah ko auri mata masu haihuwa masu nagarta wanda suke kaunar ku kuke kaunar su dan zan yi alfahari da yawan ku gobe kiyama da wannan sai ce wannan hadisi ya karantar da mu wani ladabi na farko shine a yi auren da za a yi haihuwa ba a yanzu maza da wasu suke kin haihuwan ba a yi aure da za a haihu kuma shi ba yana son ɗa da aka haifa wanda allah ta'ala ya sa mai albarka ne lafiyayye kula ga wannan idan aka ce genotype ne akwai as da as sai ce akwai tsammanin a haifi ɗa da zai zama affected mai sickle cell disease akalla 25% akwai wannan probability kula ga wannan sai ce shari'a bata karantar da haka ba duba kuma cikin suratul furqan ayata 74 da Allah ya ce rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama anan kaga qurrata a'yunin shine dan da yayin da an ka kalla zaka ji dadi to amma cuta ta sickle cell in mutum koda kariya ne ko kuma a ce ss yana da disease din to akwai fitina a ciki da wannan sai ce mafiya yawa malamai na musulunci ba su goyi bayan aure tsakanin mace mai as da namiji mai as ba in ka ce as as genotype din asali abin da ke da alaka da genotype ai genes ne da ke wanda ake samun su a cikin chromosomes idan kana da as tana da as kamar mafin ake yi to akwai tsammanin samun natija guda uku natija ɗaya ashirin da biyar cikin ɗari natija ɗaya hamsin cikin ɗari natija ɗaya ashirin da biyar cikin ɗari kaga ashirin da biyar cikin ɗari wanda ake tsoron shine za a iya samun mai ss za a iya samun mai aa ma daga asas amma tsammanin wannan a duk aihuwa 25% ne za a iya samun kariya shi kuma nawa shine 50% shine kariya da amma a samu mai ss shine sickle cell disease csd a scd kai scd wannan shi kuma shine nawa 25 to idan ka haifi wannan kusan yakan zama ss mafi yawa ma ba su cika nisan kwana ba rasuwa suke yi to sai ce menene dalilin mutum da zai auren da ana tsammanin a cikin dukkan aihuwa ne kashi 25 cikin 100 yaran za su salwanta in ku sun rayu ba su iya tabuka komai a bayan kasa. sai dan abin da Allah ta'ala ya kaddara sai ce to kaga anan ai shari'a ta fadaita da mu haifi abu ne wanda yake ma mai albarka milladunka zurriyatan tayyibatan zuriya tayyiba anan sai ce malamai mafiya yawa na musulunci da suka san kimiyya sun ce ba a goyon bayan wannan haka ba a goyon bayan as da mai ss idan ka samu as da ss samun disease ɗin kadai a nan kusan shine kashi 75 cikin ɗari da aikin da za a yi za su zama suna da sickle cell disease ɗin wanda wannan ya fi ma hatsari wanda kawai ya fi shi hatsari shine auren ss da ss so a nan kuma aka samu ss da as kaga 75 cikin 100 sukan zama ss ne ashirin da biyar cikin 100 ne in an yi sa'a sai a samu as amma ba a ba samun aa a nan wanda kuma aa shine asalin lafiyayye ɗan haka kuma ana iya goyon bayan aa da as don a yi neutralizing ss a as ɗan don aka samu aa da as ana tsammanin a haifi ɗaya lafiyayyo wanda ma ba su da burbuɗin abin 75 cikin 100 amma 25 cikin 100 akan samu as shi yasa kasashe da dama da suka fahimci addini da rayuwa irin saudi arabia ka hada ko har masu su morocco su malaysia su da makamantansu har irin su tunisia akwai tsarin da ba a aure sai an yi wannan primarital test a duk duba duk wasu cututtuka saboda akwai tsarin da aka ana samun jarraba a ciki kuma addini ta zo ne don ta kare maslahar mu ta rayuwa da mutuncinmu kula ga wannan sai suka ce to ai bai dace ai abinda ana da kusan tabbacin in an yi za a cutu ba baya ga wannan wani lokaci test din akwai dan inconsistency a ciki na san mutumin da aka masa a wata kasa aa ne ya zo najeriya aka samu as kula ga wannan nakan kwadaitar da in an yi mutum ya canja wuri in an samu jarrabawa ya gwada wuri biyu zuwa uku an an samu result duka ɗaya to akan samu nutsuwa da shi in ba a samu duka ɗaya ba sai a ƙara bincike mai iya ne a samu akwai matsala a wani wuri to babu laifi a yi wannan kuma a ka'ida in za a kes din ba a so a yi wa wanda aka masa blood transfusion da gaggawa don wanda ke da ass in aka masa ƙarin jinin mai aa aka yi test da wuri yawanci yakan nuna yana da as kuma bayan wata uku sai koma ss dinsa to ka'ida in an yi blood transfusion kamar ƙarin jini ana so mutum ya yi kamar wata uku gabanin a yi wannan to kana shi yake iya ba da result wanda yake mai kyau tun da tambaya ya yi a ka'idar as da as in ya nemi shawari na shari'a kai tsaye ba da ce haramun ba ne amma in ya nemi shawari na ce a haƙura da yin wannan auren a yi aure tsakanin as da aa ko aa da aa wannan shi yake da matukar muhimmanci sabanin haka ba ma fatan a samu abin da zai kai ga cutarwa ina magana da wani babban ma'aikacin gwamnati da ya ritaya anan abuja ziyarce ne ya ce yana da yayu dukka guda bakwai da aka haifa sun rasu shi kadai ya rayu me ya faru sai ce ai abin da ya faru a zamanin da ne ba a san genotype ba ashe mahaifin yana da ɗaya daga cikin yayin na da ss da yana da as so duk sauran daga an haifa suke rasuwa ashe ana ta su da ss ne suna rasuwa shi ya rayu shi ma da ɗan laulayi sai aka samu yana da as ne amma duk sauran haka suka rasu akwai abin da baka canja kaddara amma shari'a ta baka dama in akwai hanyoyi guda biyu in ka zo sai ka bi mai kyau sayyidina umar allah ya kara masa yadda ya yi tafiya da sahabbansa da kuma ɗalibansa da mabiyansa ya zo wani gari zai shiga sai aka ce garin akwai annoba a tsa'un sai tsaya a bayan gari sai abu ubaida ya ce me yasa ba za ka shiga bai ce akwai cuta ba zan shiga ba sai ce sai na umar ba za ka yi tawakkali ga Allah ka yi imani da kaddara ka kuza ba sai ce kai kake kiwon dabbobi da ka rabo hanya sai ka ga nan ciyawa ce lafiyayya nan kuma jeji ne sahara bushashe na za ka kora su sai ce a wajen ciyawa mana sai ce to ka kora su wajen da yake bushashe mana ai duk kaddara ne yace me yasa ka ka wajen ciyawa wato shine akai abin da alqaza wal qadar ya hukunta amma in shari'a ta baka zabi ko kuma su wata matakan da za su kawo sauki to kai aiki da su wannan addini ne ba wai kawai mutum ya rufe ido je mu ai tawakkal na Allah ba duk tawakkalin mutum bai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma ga mutumin da ya bar raƙumin sa na yawo ya ce daure ka dogara ga Allah ashe yin kokari al-akhadhu bil asbab yana cikin imani da kaddara mu duk abin da zai samu yi nasara don haka kula ga wannan in tunda shawari ka nema shawarar da aka bayar shine a haƙura in aka haƙura Allah ta'ala zai hada kowa da rabansa so da haka nasiha ta shine a haƙura Allah ya hada kowa da rabansa don samun ƴaƴa da suke da lafiya in akwai hanyar da za a kaucewa marasa lafiya a kauce abin da ya fi karfin mu Allah ta'ala zai kawo mana ɗauki a kansa amma yin ganganci ba namu bane wallahu ta'ala ala jiya mun tsaya akan aya ta 167 يوزع متاشا كان تدليل ستين دتقص إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا راغبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان hmm. إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون نعم يا أيها الذين آمنوا الله تعالى يتيابون دوك إيماني yau fa kada a manta ne jajiberin tafsiri insha Allah ya ayyuhan hannas <laughs> yau shi ne jajiberin tafsiri in Allah ya kai mu yau darasi na 24 ga Ramadan 1439 gobe 25 insha Allah za a mu kulla wannan darasi sai kuma mai nisan kwana insha Allah ta'ala Allah ya rayar da mu da imani Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu ku ci mimma fil ardi abinda ke bayan kasa halalan wanda yake na halal a nemansa tsayibar wanda yake mai daɗi kuma halal a wajen cinsa wala tattabi'u kada ku riga bibiyan khutuwatu shaitan tattakin shaidan wato footsteps na shaidan innahu lalle shi lakum a gare ku aduwun abokin gaba ne mubinun wanda yake bayyananne an samu wasu manyan kabiru dalilin saukan wannan aya kamar yadda ibnu sa ibrahim ya fada da suke haramtar wa kansu abinda Allah ta'ala ya halartar musu an samu saƙi da khuza'a da banu amir ibn sa'asa suna haramtar wa kansu abinda Allah ya halartar kuma qur'ani ya gaya mana an samu wasu mun sun yi wannan da gaske akwai al-yahudu sai suka haramtar wa kansu shine wani nau'i na al-an'am dabbobin ni'ima suna da tsari sai su ce raƙumi kaza na waje kaza haramun ne ba za a ci shi ba raƙumi kaza kuma in za a yanka ba za a kira sunan Allah ta'ala a kansa ba nau'in amfanin gona kaza kuma ba za a yi kaza da shi ba raƙumi nau'i kaza ko saniya kaza kuma bai halatta a hau kan raƙumin a yi tafiya ba shine abin da Allah ta'ala ya halattar sai suka haramtar da shi har aka samu daga cikinsu akwai wanda suka haramtar wa kansu ma jerin gwanan aihuwa Shi ne kaman bahira sai a ce in dabba ta haifi hudu to na biyar din haramun ne a ci idan ta haifi mace sai dai a batta a tsaga kunnanta ba za a ci namanta ba in namiji ne ya halatta a yanka maza da mata su ci sai suka yi ta kawo hukuncin da Allah ta'ala bai yi ba sai saukar da wannan aya yana jan hankalinmu a rama ba laifi ka nemo ayoyin da ke magana akan wannan akwai ko ma'ida al'am haka إنما حرم عليكم الميت قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه وقالوا هذه وقالوا هذه وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها نشاء بزعمهم وأنعام وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون سيكون هذا بهيرا لصائبة ما جعل, ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون waɗannan ayoyi guda biyu suke takaita mana irin nau'in haramtarwa kansu abinda Allah ta'ala ya halattar musu na farko Allah ya ce wa qalu hadhihi an'amun wa harthun la yat'amuha wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amun hurrimat dhuhuriha ko wa anharun la yadhkuruna smallahi a iftira'an daga ciki suka ce akwai al'an'am dabbobin da suka haramtar wa kansu cikin al'am kenan ko aya ta 138 da kuma nau'in abinci da suka haramtar wa kansu da dabbobin da suka ware suka ce hawan su haramun ne da dabbobin da suka ware suka ce a ambaci sunan Allah ta'ala a kai ma haramun ne saboda me saboda na guma kansu ne Allah ta'ala ya ce wannan bai halatta ba ka ware wata dabba ka ce ta fi karfin a hau ko wata dabba ba dama kira sunan Allah a kai sai kuma na biyu a rama ya kawo mana aya cikin ma'ida da Allah ta'ala ya ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba Allah ya ce sai suka haramta kansu nau'in dabbobi guda hudu misali dai zan ba shi ne bagira sai su in ta aikuwa hudu za a ci nama amma na biyar ba za a ci ba in ta haifi mace sai dai a tsaga kunnan in na namiji ne ya halatta a ci in kuma mace ta haifa an tsaga kunnan in ta kai shekara biyar za a iya ci amma mace ba za ta ci ba kamar da Allah ya bamu labari cikin suratul ma'ida aya ta 103 sai Allah ta'ala ya ce wannan duka haramun ne shi yasa sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kaga anan da ke da kiran zuwa ga musulmai ko masu imani kadai ba sai ce ya ku duk mutane kulu ku ci mimma fil ardi abun da ke bayan kasa halalan halal ne wanda Allah ya ba baku tayyiban kuma mai daɗi ne anan wurin akwai darasi a cikin bakara ne kuma bakara madaniya ne a madina aka saukar kuma sai aka samu ya ayyuhan nasu tare da mafiya yawan malaman tafsiri suka ce ya ayyuhan nasu ayoyi ne na makka ya ayyuhan ladina amanu ayoyin madina saboda a makka ya ku mutane Allah yake cewa dan akwai musulmai akwai mushrikai amma da aka zo madina shine daular musulunci ta farko a karkashin shugabancin annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu imani suka tattare suka dawo garin madina sai Allah ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu amma anan sai ya zama ka'idar qur'ani yi aiki da sabanin abin da ya shahara shine a cikin garin madina sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu da wannan malamai suke cewa ba wai sharadi ne duk ya ayyuhan nasu makka bane a ce makiya kuma a ce ya ayyuhan ladina amanu duka madaniya ne akwai kebantattu kaga anan ya ayyuhan ladi ya ayyuhan nasu ne kuma madina ne haka idan ka duba nisa'i ai madaniya ce amma ta fara da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida da wannan sai aka ce hukuncin ba duka bane yana zama akwai exceptional cases wato akan samu zakka a cikin su mafiya yawan ya ayyuhan nasu makka ne amma akwai yan kaɗan madina haka mafiya yawan ya ayyuhan ladina amanu madina ne amma akwai yan kaɗan na ya ayyuhan ladina amanu kuma makka so da haka ana samun ɗan hukunci kaɗan amma maybe kashi 95 cikin dari ya zama abin da aka sani din ne mafu in ka ce annasu asalinsa a larabci daga unasun ne unasun akwai alifun sai nunun din tukunna amma saboda ka'ida na sauwake furuci littafi sai aka tafiyar da alifun sai zama annasu amma daga unasun ne una annasu kuma ma'anar sai ka ce banu adam dukkan 'ya'yan annabi adam sun shiga cikin annasu da wannan malamai suke cewa hatta ya ajuju wa ma'ajuju tun da 'ya'yan adam ne in an ce ya ayyuhan nasu su ma ana wannan umarnin zuwa gare su mafhum tayyib haka Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu wannan fi'ilul amri ne don haka kenan amma lil ibaha ne ku ci mimma kalmar min din nan li bayanil jinsi ne ko li tabu'id a magana mafi inganci li bayanil jinsi ne tana bayanin dukkan jinsin abin da ya fito ne mimma min din abin da ke bayyana na jinsi ne a ran ka duba bakara daga baya هو الذي خلق لكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل خلق عليم وهو بكل شيء عليم a rama dai shiga kwana da aka yi magana sai miƙe ya fahimci wurin ba na shiga ba ne shi mutum ya zama ɗan gari a ƙur'ani yana da daɗi allah yawaita mana irin su aran ma ayar da ya ja mana bakara ne aya ta ashirin da tara. allah ya ce huwa ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an allah shine wanda ya halatta muku duk abin da ke bayan kasa gaba ɗaya sai ce jami'an da wannan malamai suka ce wannan mimma yana bayanin jinsi ne ba wai yana nufin an halattar da wani abu kaɗan ne an haramtar da wani ba ya zama ni bayanin jinsi ne Allah ya halattar muku ya ku mutane mimma fil ardi abin da ke bayan ƙasa wannan ya sa malamai suka ce duk abin da ke fitowa a ƙasa matukar ba nasi ne ce haramun ba to asalin asalinsa halal ne amma abu biyu ne yake iya sa a gane haramun ne na farko nassi ya ce kaza haramun ne to sai mu hakura da shi na biyu ya zama in wani ya ci ya mutu ko wani ya ci ya soma to duk abin da zai cutar da lafiyar mu a shari'a kuma yana haramta saboda kamar da ibnu usaymin rahimahullah ke faɗa addinu jaa li sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhu wad darar fa kullu amrin nafi'in qad shuri'a wa ma yadhurruna qad muni'a wa ma tasawi dararin wa manfa'a yakunu mamnu'an li dar'il mafsada addini ya zo don ya datar da mu ne ya yanta mu ya ba mu rayuwa mai daɗi sai ce duk abin da zai amfani mu za ka ga halal ne abin da zai cutar sai zama haramun ne inda kuma aka samu da cutarwa da amfanarwa daidai wa daida ne kowanne hamsin cikin ɗari ne to anan sai a haramtar da shi saboda mai a musulunci kullum toshe kofan barna ya fi muhimmanci akan jawo fa'ida dar'ul mafasil muqaddamun ala jalibin masalih a toshe kofan barna ya fi muhimmanci akan a jawo fa'ida shi yasa bahaushe ke cewa kenan wai wajen neman kiba an samo rama to wannan ake gudu kada a je don a nemo kiba kuma a samu rama amma kula ga wannan aya da aya ta 29 a cikin bakara da Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ke bayan kasa sai malamai suka ce asali duk abin da ya fito a cikin kasa halal ne yanzu muna cin masara amma babu aya kai sai da ta ce ci masara muna cin gero ba a da ta faɗa shinkafa da kake ci kana da ayat da ce ku ci shinkafa me dalili saboda kulu min ma fil ardi halalan tayyiba don haka mai halattarwa baya neman hujja mai haramtarwa ne za a ce kawo hujja in abu ya fito a ƙasa za mu ci sai ka ce a'a tattasai da tumatir ba haramun ne a'a ya kuwa da alaihu haramun sai mu ce kawo dalili amma mu da muka ce halal ne ba mu da bukatan ayar da ta ce ku ci tattasai da tumatir ko ku ci alayyahu saboda me Allah ce kulu min ma fil ardi halalan ba bai toge ba so haka wanda zai toge wani abu ya haramta shi zai kawo nassi kuma shari'a ta yi aiki da wannan cewa mai haramtarwa shi zai kawo nassi saboda idan ka duba abin da Allah ta'ala ya haramtar da ka sake fitarwa bai kai kashi ɗaya cikin ɗarin abin da aka halattar ba to shi yasa sai zama a toge haramcin tunda shine ɗan kaɗan ya fi sauƙi da a faɗi abin da aka halattar yanzu ka ce za ka yi lissafin abin da ke fita a kasa kake ci tun daga masara gero shinkafa wake gyada kana cin iri kana cin aya kana cin eh, dankali kana cin doya sai ka ga ai ba za su girgu ba in aka ce duka qur'ani za a ce ka ci doya ka ci dankali ka ci wake ka an hada ka da aiki amma tun da haramcin shi ne dan kadan sai a toge sauran sai a yi shiru sai a ce duk halal ne mafhum gida ne mai daki tara mai ɗaki goma kana so ka yi doka a gidanka cewa ɗakuna taran nan ana iya shiga cikin su ɗaya ne ba za a shiga ba sai ka zo ka ce da ɗaki ɗaya da biyu da uku da hudu da biyar da shida da bakwai da takwas da tara duka a shiga wanda ban fana ba kana shiga ka bata lokaci in ka zo sai ka ce ku shiga duka amma banda na goma to shine ka yi magana a takaice so abin da yake da yawa sai a toge ɗan kaɗan ɗin mai yawan sai a yi kawai jam'i sai a ce duk ku yi wanda aka hana shi ake fada mafhum tayyib da haka Allah ya ce ku ci min ma fil ardi abin da ke cikin kasa halalan na halal malamai suka ce halal din nan hal ne tunda an ce kulu min ma fil ardi to halalan iya bayyana hal sa ne wato halal halal wajen neman sa idan sa ya kai to ka sai abin da yake ka saye shi da dukiyar halal ne Shi ne halalan tayyiban kuma wanda yake mai daɗi wanda a shari'a daman halal ne an halattar maka wanda tun asali Allah ya ce halal ne kamar ka ce zaka ci dankali ai halal ne doya halal ne shinkafa halal ne wato halalan fi talabihi wa tayyiban fi akalihi a neman sa ka nemi halal a cin kuma ka ci wanda yake halal duka da haka halalan hal ne tayyiban kuma hal ne na biyu kuma Allah ya ce wala tattabi'u khutuwati shaidan kada ku rika bibiyan khutuwat na shaidan wato tattakin shaidan ko a ce footsteps na shaidan shari'a ta ce haramun ne saboda shaidan shi yake haramtar da abin da Allah ya halatta duk inda kaga an haramtar da halal shaidan ne yayi wannan shi yasa qur'ani ya ba mu tarbiyya na mu yi kaffa kaffa da bin khutuwatush shaidan kada mu rika bin tattakin shaidan duk inda ya taka ya to ba sunnar mu bane mu bi mu kau sai mu kauce wurin kalmar khutuwat daga kalmar khutuwa ne in an ce khutuwat ya zama jam'ul muannath salim jam'i ne na tattakin shaida Allah ta'ala ya ce wala tattabi'u kada ku saboda halatar da haram nasa ne kamar yanzu dole zama sai an gyara tarbiyyar ya'ya musulmai akwai yara kanana ko yara 'yan sakandare ko 'yan jami'a a gidansu ba su cin abinci in an yi tuwo sai su ce no ba za su ci ba miyan kuka kai kai ba zan ci ba wani ma har yi magana da take da hatsari babu laifi kana cin wani abu kaji wani abu shari'a ta baka dama amma haram aibata halal haramun ne duk abincin da Allah bai haramtar ba ko ba za mu ci ba kada mu aibata kamar da hadisin bukhari ya bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake yi ma aba rasulullahi ta'aman qattu in ishtahu akalla wa illa taraka manzon Allah bai taba aibata abinci ba in yana sha'awa sai ya cin bai so sai ya bari don haka dole sai an gyara tarbiyyar yara haramtar da abinci ko aibata shi don ba sa kwaɗayinsa to wannan koyi da khudwatu shayatin ne bibiyan tattakin shaidanu ne don haka in ba za a ci abinci ba maka da aibata no no ba za mu ci tuwo ba miyan kuka tana wari wannan sali yaran zamani haka suke ko mutum ya ce ba zai ci dumame ba wanda kai in ka san sirrin dumamen ai rashin sanin sirrin ne in mutum ya san sirrin ɗumame, ai ba za a haɗa shi da shinka da da da shayi da biredi da kwai da kwai ba ba za su haɗu ba ba za su sai dai sirrin ne ba su gane ba yaran yanzu ba su gane ba ba su samu bakin lafan ba ba su samu bakin zaren ba mutum ya samu bakin zaren ai ya san akwai magana ai ɗumame ai kayan ja ne ko so wannan na daga cikin bin khutuwatu shayati idan yara sun yi kuskuren wannan a hana su na daga cikin bin khutuwatu shayatin shine cin abinci da hannun hagu da shan abu da hannun hagu duk ya shiga cikin khutuwatu shayati da Allah ya ce kar mu bi yau magidanta nawa ne ke cin abinci da hannun dama da dama tukunna musamman da sunan wayewa sai ga mutum wai da cokalin ma da hagu yake rikewa wanda wannan khutuwatu shayatin ne ga hadisi a muslim hadisi na 1093 annabi tsira da abinci sabbata a gare shi me yace mana la ya'kulu ahadukum bi shimalihi fa inna shaytana ya'kulu bi shimalihi wa la yashrabu ahadukum bi shimalihi fa inna shaytan yashrabu bi shimalihi annabi yace kada dayan ku ya ci da hannun hagu shaydan ke ci da hagu kada ɗayan ku ya kuskure ya sha da hagu shaydan ke sha da hagu to yanzu gidaje da dama shi kansa baban da hagu yake ci in aka dan samu mai dan dama dama baina baina shi zai rika ci da dama in zai sha ruwa ya sha da hagu to shine sai ya zama rabi khudwatin la da rabi rabi shari'atun la rabi kuma khudwatin shaitan shine sai bi rabi hanyar Allah amma shan kuma sai bi shaitan wannan ma bai halatta ba in zaka shan sai dai ka ajiye cokalin sai ka ɗauki abin shan da hannun dama ka sha ba wai uzuri bane ce ai ɗaya hannun da miya ba zai riga ba haka a shari'a ba uzuri ba ne shari'a ba ta yadda hannunka na hagu ya je baki da sunan tukar da sakon abinci ko abin sha ba amma duka kutuwa ta shayafin ne ana gyarawa sanya takalmi da hannun hagu kutuwa ta shayafin ne fara cirewa da hannun dama kutuwa ta shayafin ne sunna ta ce ka fara sanyawa da dama in za ka kwabe ka kwabe da hagu wani uba ne ma yake kula da wacce kafa ya fara sawa wacce zai fara kwabewa zai koya 'ya'yansa a iyayen waye ma ya kula da cewa wai zan sa takalmi mai shari'a ta ce akan sanya takalmin bai damuwa ko dama ne ko hagu bai dame shi ba duk wannan nasu ya kawo hanyoyin shaidan ne ana yin su a yau ko ba a yi ana yin su duka waɗannan ta shafin ne kuma fa Allah bai bar shaidan ɗin nan shiru ba duk da ba ma ganin sa Allah ta'ala ya ce mana babban abokin gaban mu ne makiyin mu ne إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه a cikin suratu fadir aya ta shida Allah ya ce inna shaitana lakum aduwun fattakhe dohu aduwa lallai shaitan abokin gabanku ne ku rike shi a matsayin abokin gaba ma abin sani ya duku hisbahu yana irin jama'arsa mabiyansa wanda zai are loyal to him kenan ko membobinsa don su zama daga cikin mutanen wutar sahir sai Allah ya ce abokin gaba ne don haka a ƙa'ida na shari'a duk abin da shaidan ya yi a ƙa'ida saba masa ake wurin da aka samu shaidan ya yi fatawa ba a saba ba shine ayatul kursi amma ba haka ba abin da shaidan ya saba wa ake yi shine dai ba abu huraira radiyallahu anhu sirrin ayatul kursi kuma ko a nan sauran wasu ya sani maza Allah ya fara ya ce sadaka wa huwa Kadubun a nan ya faɗi gaskiya amma asalinsa professional makaryaci ne kar ku yarda da shi haka annabi ya faɗa akan shaidar kada yau ka ji an ce ya faɗi gaskiya a wuri daya kuma gaba ka yarda da shi Allah ya ce kar ku yarda da shi ka'ida duk abin da shaidan ya kawo saba masa ake ba a bi Allah ya ce wala tattabi'u kar ku riƙa bibiyan mai khutuwati shayatin tattakin shaytan innahu lalle shi lakum gare ku aduwun abokin gaba ne menene kishiyar abokin gaba menene kishiyar sa a larabci aduwun maki so kishiyar sa a larabci me kalma waliyun amin <laughs> in ka ce waliyi ya yi saboda gane kishiyar adu yana wahalar da malamai da dama a rubutu da aka yi shekara tun 700 wasu ce kishiyar shine Sadikun ko siddiq ko kuma me ko sahibun amma magana mafi inganci kishiyar adu shine waliyun wannan in ka duba ayar farko a cikin na ta fassara ya ayyuhal na amanu la tattakhidhu aduwi wa ko awliya <laughs> so kaga karka rike abokin gaba na abokin gaban ku me waliyi to sai zama a ce wali shine kishiya so da wannan sai zama in an ce aduwi dan aduwin ka ne to Allah da ya baka shari'a shine waliyin ka Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur baka shedan abokin gaba Allah kuma waliyin mu mafu tayyib don haka mubin kuma nan abokin gaba ne don haka sai ku rike shi a matsayin abokin gaba Allah ta'ala ya babu iko rike shi a matsayin abokin gaba na'am inna bis-su'i wal-fahsha' innama abin sani kadai ya amurkum yana umurtan ku shi shedan bisu'i da mummunan aiki wal fahasha da alfasha wa an taqulu yana kuma son ku yi mai faɗa alallahi akan Allah ma la ta'lamuna abin da ba ku da ilimi a kansa shedan yana da fadayin a rayuwa yaga ya sa mun yi magana ga Allah da babu ilimi innama kalmar innama sunanta adatul hasr in ana li'irabi wannan a wajen malaman balaga adatul hasr ne in an ce adatul hasr ana nufin mai, isbatul hukumi ala shay'in wa na an wa nafiyu ghayruhu anhu wato an ce hasr shine duk abin da ya dace a shigo da shi cikin gida an shigo da shi babu ɗaya da ke mai waje sannan duk abin da kuma ba a sanya zama a gidan an fitar da shi waje shine duk gidanka ƴaƴanka guda bakwai ne duk sun dawo gida matanka biyu ne duka suna cikin gida sannan share gidan an kore ta an zubar da ita duk abin da ba a so ya fita a gidan sai ka kulle gida to kayi hasirin gidanka saboda mai daga an faɗi wannan shine duk abin da ake so ya shigo maganar ya shiga abin da ba shi ba an kore a larabci in ka ce innamal qa'imu ibrahim wato abun sani kada ibrahim ne ke tsaye wato duk cikin makarantar in banda ibrahim babu wanda ya tsaya shi sa kace innamal qa'imu ibrahim babu wani a tsaye amma in kace inna ibrahima qa'imun lalle ibrahim ya tsaya bai nuna cewa babu wanda ya tsaya sai shi amma kana cewa innamal qa'imu ibrahim fil madrasa abun sani kadai ibrahim ne ya tsaya a duk makarantar wato kowa zama yayi tun kaji an ce innama to duk maganar da ake son dunkula maka an yi Allah ya ce ya amurkum yana umurkan ku shi iblis bisu'i da asu wal fasha da alfasha menene asu malamai suka ce asu shine mata su'u akibatuhu abinda karshen sa yake da muni mafiya yawa kananan mazunubai ne shi ne abin da kai za ka yi sai kai ta regretin kana da na sani dama ban yi kaza ba wato mutum da kansa yakan yi wani laifi sai ya zo sai ya na ma da ban yi ba ko ya faɗi magana ko ya ga wani abu ko ya kasa da hannunsa sai ya zo yana ransa ya ɓaci kan Allah ya dama ban yi ba sai ya rika filin guilty to shi ake cewa su'ul mafiya yawa ba babban zunubi ne hatan ba amma mutum bai ji daɗin yinsa ba wal fahasha al fahasha kuma babban zunubi ne kamar irin luwaɗi ولوطا إذا قال لقومه أتأتون fahishata ko kuma zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan to waɗannan manyan kaba'iran zunubai su ake cewa alfahisha abun da yake koma bayan wannan illan lama sai a ce musu asu ana gane alfahisha qur'ani dukkan laifin da yazo da wani ukuba ta musamman wani punishment na musamman sai a ce alfahasha ne wani idan ya yi sata alfasha ne za a yanke hannunsa wanda ya luwaɗi ga matsayinsa wanda ya zina ga matsayinsa to in kaga an kira azaba a cikin aiki to ana kiransa alfasha to shaidan yakan umurce ku da me bisu'i wal fahasha yana so ku rika yin asu kuma yana so ku rika yin me ku rika aikata alfasha a rayuwarku ko me kuke yana so ku aikata ku yi asu ku aikata alfasha shi yasa cikin suratun nur Allah ta'ala ya ƙara gaya mana ya ayyuhal ladina amanu bismillah ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan hmm. wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i رحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم محل شاهد يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء wal munkar kaga an sa alfashi anan sai aka kira munkari nan kuma bisu to wannan ga wata matsala ya za a magance ta a ka'ida malamai suka ce al munkar anan shine bisu'ir saboda an riga an kira alfasha inda an kira almunkar ba kira alfasha ba to da alfasha da asu sun shiga cikin almunkar amma in ka kira shi to yana nufin wannan to anan uslubin qur'ani anan bisu'i wal fasha an fara kiran karamin laifi gabanin babba saboda me saboda idan shaidan zai sa kai sabon Allah yana farawa da shigo shigo ba zurfi ne sai fara sa mutum ya fara kanana gabanin aje babba a can kuma sai aka kira babban bil fahsha'i wal munkar me aka yi an jera su bisa ga priority ne wannan ya fi girma sai aka fara kiran laifin da ya fi girma kuma ya cin usulubin qur'ani a canja tsarin magana daga wuri zuwa wuri saboda idan wancan bai ja hankalinka ba to wannan bai ja hankalinka don haka shi Allah ce bi su'i wal fasha kuma wa an taqulu ala kuma iblis yana son ku rika fada ga Allah ma la ta'lamuna abinda ba ku da ilimi yin magana akan Allah da babu ilimi haramun ne bal ma yana daga cikin manya-manyan kaba'irai guda shida da Allah ta'ala ya haramta a Qur'ani إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون waɗannan laifi ne guda shida Allah ya kira cikin an'am aya ta da uku ya ce ya haramtar mana qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghi bi ghairi al wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la kai tsaye Allah ya haramtar mutane ne misali guda biyu wannan sai ya sha giya ko kuma barin ba da misali wannan sai ya sha taba aka ce me matsayin taba sai ya ce haramun ne amma ya sha shi kuma wannan sai aka ce ka sha taba sai ya ce ba zan sha ba amma me matsayin da sai ya ce halal ne Wa ya fi laifi a wurin Allah wanda ya ce halal ne bai sha ba ya fi laifi laifin halatar da haram ya fi hatsari a wurin Allah akan laifin aikata haramun inda ka yadda haramun din ne laifin wanda ya yi zina aka ce me zina ce haramun ne laifinsa bai kai wanda bai yi zinan ba amma ya ce zinan halal ne saboda laifin haramtarwa ya ma fi laifin aikata laifin matukar ba a halartar ba shi sa akwai hatsari kuma bangare biyu ne akwai bangaren halartar da haram da kuma bangaren haramtar da halal wanne fi sauki da haramtar da halal da a kuskure da kuma haramtar da halal da kuma halattar da haram wanne fi sauki duka haramun ne amma wanne fi sauki halattar da haram ya fi sauki a nan kuma akan haramtar da halal saboda akwai ka'ida ta shari'a shine al-khata'a fil afwi khairu min al-khata'a fil uquba wato kuskura musuluntar da wanda ba musulmi ba ya fi sauƙi akan kuskuren kafurta musulmi a same ka kayi kuskurewa da ba musulmi ba ne amma sai kai kyakkyawan zato sai ka masa hukuncin musulunci to shi ya fi sauƙi a wurin allah da kai kuskure ka samu musulmi ka kore shi a musulunci don haka don alkhata a fil afu khairu min alkhata a fil uquba shi yasa shekul sam rahimahullah cikin kitab sadul mustaqim yayi magana mai tsawo karkashin hadisin la yuhafiz alal wudu illa mu'min shi za a ga malamai da suka san addini suna da tsantseni wajen cewa wani yayi da ya zama kafuri saboda sun san hatsarin maganar za su ce aiki kaza kafurci ne amma a duba mutum a ce kai kafuri ne suna da tsantseni a ciki Tun da Allah ta'ala ya ce um, shaidan na umurtan mu bil fahasha'i wal munkar Allah bai bar mu haka ba ya gaya mana neman tsari daga shaidan yadda za mu rika yi a cikin fusilat akwai aya da Allah ta'ala ya gaya mana in shaidan ya zo mu nemi tsarin Allah daga gare shi وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أتكين فصل الآية 36 الله يتي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله idan wani bugu ko wani tsunguli ko wani tabi ya zo maka daga shaidan sai ka ji shaidan zai taba ka me za ka yi da gaga sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim ko a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi sai ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga shaidan kai addu'a Allah bai bar mu haka ba kana neman tsarin Allah daga shaidan sai ka samu saukin harin da shaidan ke kawo maka kisa duk tarin da muka ji shaidan sai mu auzu billahi idan ko mutum ya rika ji kamar shaidan na taba imaninsa yana tunanin to Allah ya halicci kaza daga Allah ya kaza kuma ya aka yi kaza gabanin kaza ya aka yi kaza kamar yadda sahabbai suka yi manzon Allah complain wani lokaci muna jin a cikin zuciyarmu na jikin amfusina ma yata an na an haddasa bihi kamar da hadisin muslim ya zo hadisi da 33 da uku suka ce muna jin a wani abu yana tasowa muna ga yayi girma mu faɗe shi mutum ya rika jin wani kokonto a imaninsa manzo Allah ya ce kuna bi suka ce na amir ce za ka sarihul iman wa fi riwayatin zalika sarihul iman wannan danne shi da kuke yi da har ba ka iya faɗa alama ne na cewa imanin ku ya bayyana kuna da sarihin imani a shi kenan duk karfin imanin ka baka rabuwa da lokacin da shi dan zai ka baka wani kokonto to da aka ce Allah ya riga kuwa to ya akai kaza sai ka riga je annabi ke in ka ji wannan sai ka ce amantu billahi wa rasuli sai ka ce nayi imani da Allah da manzonsa sai ka kora shaydan idan kuma kana jin yana dan matsa maka da zuwa daga lokaci zuwa lokaci bai barin ka yau kai ne kai fushi gobe kai fada babu dalili jibi ka dan yi zuke ta malle gata ka je ka taba abin da bai halatta irin waɗannan abubuwan gaji to shine yawan ziyaran shaydan da shi ma Allah ya ba mu addu'a a Qur'ani a rama wajen karshen suratul mu'minun ko وقل a'udhu bika min من shayatin hmm. wa a'udhu bika rabbi an يحضرون cikin suratul mu'minun aya ta 97 zuwa 98 Allah ya ce rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin kace ya Allah ina neman tsari daga fisgan da shedan ke kawo mini wa uzu bi kanna ne tsarin ka ayi haduruna da ziyararsa ka san akwai matsala shi dan ya zama yana ziyartar ka to shine bakon da kace ya Allah Allah ka sa kare ziyarce ni Allah ka sa ma babu ziyara tsakanin mu to shine sai ka rike wannan addu'a rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi ayi hadurun yana da muhimmanci daga cikin maganin kariya daga shedan banda wanda muka faɗa akwai a billahi minash shaitanir rajim da muka faɗa da sauran sifofi na biyu me amantu billahi wa rasulihi yi imani da Allah da manzansa in kana jin kokonto na uku rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun na hudu akwai zama da alwala karkashin wannan hadisi na la yuhafiz alal wudu illa mu'min ko aljanu da ke cutar da maza da mata suna tsoron mutumin da ke da alwala ba sa ma iya shiga jikinsa matukar alwalar ba ta lalace ba sai dai su faki in ta lalace su shiga jikin mutum ko kuma su shiga gabanin ya alwala da amma matukar mutum na halin alwala to iblis baya iya shiga jikinsa ya cutar da shi don inna shaitan ya jire mini bin adam majirar in dai kana da alwala to Allah subhanahu wataala yana kare ka to haka wa anta qulu ala llahi ma la ta'lamuna anan yana kara kalantar da mu ladabi shine duk maganar da ba mu da ilimi kada mu yi ta wannan akwai hatsari kuma babu wani zamanin da ake magana babu ilimi irin zamanin mu a yanzu musamman akwai facebook akwai twitter akwai instagram akwai whatsapp ya zama kowa mai fatawar addini ne kuma kowa ya zama mufti duk matsalar addini kowa iya da sai a kai da wanda ya karanta da wanda bai karanta ba har ma iyaye mata suna da irin wannan ta ce astagfirullah ni dai ban sani ba amma wallahi haramun ne ita astagfirullah na daya na biyu wallahi ba ta sani ba amma dai wallahi haramun ne <laughs> ba a magana akan Allah subhanahu wata'ala babu ilimi don haka asalin matsalan halal ne ko haramun sai da dalili ake yi sai da nassi na shari'a sai da wata illa da ta bayyana kararar cewa zai iya cutar da mutane to shi yake sa a haramtar amma babu aya babu hadisi babu wani bincike da ya tabbatar akwai cutarwa to baya halarta mu rika cewa kaza halal ne kaza haramun ne wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haramun taftaru ala allahi alkadhib don yin wannan ƙarya ne ga Allah ke sa duk magana da zamu mu yi ta shari'a ta fi kowanne nauyi kar mu yi magana da ba da ilimi a kanta in ba mu da aya da ta ce kaza halal ne ko kaza ya ce kaza haramu ne doka kada mu yi kuma ko a hausance muna da dabi'a da gaggawa sai muka cewa to ai ai Allah ya ce kaza wannan ma baya halatta mu rika kiyayewa sai mutum ya kawo karin magana sai ya ce Allah ya ce musamman daga cikin waɗanda suka shahara akwai karorin magana da muke mu ce Allah ya ce ba sai na ba da misali ba in na faɗa kowa ya sani in ma ban faɗa ba kun sani to mu daina jingina hukunci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa magabatan mu zaka musu tambaya su ce wallahu alam imam malik rahimahullahu ta'ala gabanin shi abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu yace man su ila an ilmin ya falyaqul fa in lam yakun ya'lam falyaqul wallahu a'lam fa inna min al-ilmi an yaqula al-insanu wallahu a'lam fi ma la ya'lam wanda aka tambaye shi ilimi ya sani ya fara in bai sani bai ce shi bai sani ba Allah ne ya sani don ilimi ne mutum ya ce bai sani ba cikin abin da bai sani ba wannan shi ma ilimi ne har na gane matsala ka kaza ban san ba a tambaya na ce wallahu alam shi ma ilimi ne don akwai wanda bai da ilimin ko bai sani bai zai zuki ta malle fada ai mun ga wanda ya fata ba ga hadisi a cikin tirmizi hadisi da yake hasan yayi fata wa wani sahabi da janaba ta kama shi maimakon ya ce ya ce mama sai ya ce sai ai wanka wajibi ne ya je wankan ya rasu manzon Allah ta'ala ya ce cewa ka kashe shi kuma Allah ya tsine maka akwai fitinar da ta kai duk tausayi manzon Allah ya ce la'antar Allah akan wani dan ya kashe wani me dalili saboda fatawa babu ilimi ga illar fatawa babu ilimi hadisin muslim kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'ina nafsan wannan hadisi ne mashhuri zaka nasiha da nake mana matsala ta addini ta ilimi ne kar mu kuskura saboda mutum yana kwanci a gida ya ci indomi ya ci farfesun kaji ya sha ice cream ya dau ya yi cajin wayarsa ga network nan yana ga 4G ko 5G kawai duk matsalar addini sai mun yi magana a kai. ba a matsa magana akan matsalar addini sai da ilimi saboda mai dalili a kullum idan kana bin din mutane wallahi ladin ba a bada uzuri da jahilci ba akwai kalmomi da dama da ridda mutane suke ba sani ba asalin su kalmomin da ke cire mutum a musulunci ne amma ba su ma san sun yi laifi ba kana gani hankalin ke tashi amma wani bai san implication din mai ke wala ba saboda matsala ce ta aƙida matsala ce ta tauhidi amma wasa ake da ita saboda kowa ya zama dan jarida kowa ya zama malamin addini ba kuma sai da nasi ba wani ma zai je shiga kawai ya shiga google ya dauko na abu sai ya yaba yana yaba kana ga sadaran farko ka gane wannan aqidar mutanen da basu ma yarda da manzon Allah bane amma shi bai sani ba yanzu online akwai website sama da guda dubu goma dukkanin su na makiya musulunci ne aka yi su dan ayi mai dan a karkatar da musulmai daga musulunci a cikin su akwai wanda suke da adadin zuwa rana da yana samu wanda suke kai ziyara cikin shafin sama da mutum miliyan 300 kuma an yi su don a rusu addini ne ba zan fada ba don kada wani ma ya je shiga a cutar da shi wanda yake na mana matsala ta addini bayan ma ka karanta ka shiga ka gani kana da tabbacin wanda ya rubuta ya kai a musulunci a dauki shaidarsa yana da ilimin ko bai da shi tun tunda kana da wanda suka yi shafi da suke nama mace ta yi limancin juma'a ma halal ne kuma dukkaninsu masu dawar ba musulmi a ciki na taɓa tafiya harkar wani wa'azi wata makaranta jami'a ce a wani wuri ba sai na fada ba Petron din mss ba musulmi ba ne kuma bature ne na faje wa'azi ne na musulunci kuma zan yi magana ne akan social vices on campus amma abin da ya tarbe da shi ne kwalban giya <laughs> wannan yake na maka wahalin da kuma shi ke kula da harka ta addini zuwa da a wannan jami'ar shine zuwa a yi wa'azin farko a tarihin musulunci a duniya a cikin jami'a amma ka duba dai wani irin addini za a ce patron din ba musulmi bane kuma ya shi ba ko mai wa'azin da kwalbar giya ake masa mara ba ga wani dambu dambu a nan ko kwada kwado mu nemi tsarin Allah daga shi dan Allah ta'ala ya kare mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam